in to duk da dai barazanar da take faruwa a cikin jihar kano na matsalar tsaro shugaban ƙasa muhammadu buhari dai yanzu yanzu ya dira a jihar kano da safiyar yau litinin dai talatin ga watan janairun shekara ta 2023 aka tabbatar da cewa mai girma muhammadu buhari ya iso garin kano domin buɗe wasu ayyuka mai taimakawa shugaban najeriya akan harkar tsofaffi. kafofin sadarwa na zamani wato Bashir Ahmad ya tabbatar da wannan a shafin sana Facebook ɗazu-ɗazun nan. Bashir Ahmad ya ce Muhammadu Buhari ya iso zawa ciki da ke karamar hukumar kumbotsu sanarwar ta fito ne da karfe goma da minti arba'in na safiyar yau. Hadimin shugaban kasar ya ce za a kaddamar da tashar kan tudu da aka gina adala da kuma aikin aikin goma da w na wuta da gwamnatin tarayya ta samar kamar yadda muka ji labari hukumar nsia ta ƙasa ta ɗauki wannan nauyin katafaren aiki da aka yi da zai rika samar da wuta daga hasken rana kafin nan dai mai taimakawa shugaban na najeriya ya ce za a yi ziyarar ƙaddamar da ayyukan za a buɗe ayyukan gwamnatocin tarayya da kuma na jiha ahmad wanda daga kano ya fito ya ce mahaifarsa ta amfana da gwamnatin buhari a bangarorin hanyoyi lantarki kimiyya da fasaha muhalli da kuma tsaro tuni adamin na fara yada labarai akan zuwan mai girma shugaban kasar ya yi musu take da pnb in a kano ma'ana shugaban kasa muhammadu buhari a garin kano jama'a daina ta tofa albarkacin bakin su game da wannan ziyara wadda ziyara da aka yi tunanin shugaban kasar zai fasa saboda barazanar rashin tsaro a wani ƙarin haske da ya yi mai ba shugaban kasar shawara ya ce duk da gwamnatin jiha na kukan barazana hakan bai sai hana ziyarar shugaban kasa muhammadu buhari ba to kamar yadda ya faɗa a shafin nasa na facebook shugaban ƙasa yana da cikakken tsaro a wuraren da zai kaddamar da duk ayyukan da gwamnatin tarayya ta yi BBC Hausa ta tabbatar da rahoton isuwar shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ta da kuma tawagarsa duk da dai mutane da dama a halin yanzu dai jami'an tsaro sun mamaye ko'ina yayin da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ke cikin jihar Kano. An girke da jami'an tsaro a yankuna daban-daban na jihar da kuma ila yau dai yanzu dukkaninsu dai suna nan da tun daga gurin jihar Kaduna har zuwa yanzu dai dukkanin mutane ne aka girke su. ana tsammanin isowar shugaban ƙasa muhammadu buhari dai domin kaddamar da wasu ayyukan nasa da sanyin safiya da misalin karfe bakwai an ga 'yan sanda jami'an nscdc karota da na kiyaye haɗura a jibge a ƙwaryar birni kaza kazalika hanyoyin da jami'an tsaro suka mamaye sun haɗa da sabon bakin zuwo wacce aka fi sani da hanyar gidan sarki a tun farko kwamishinan yada labarai na kwamitin jihar kano malam garba shehu ya ce an shirya komai domin tarbar shugaban ƙasa muhammadu buhari a ziyarar ta kano da ya buhari zai kaddamar da ayyuka ne da dama wanda dai an tabbatar da cewa ko shakka babu shugaban ƙasa muhammadu buhari ya ce zai tabbatar da su majiya daga jihar kano dai ta shaida mana cewa jami'an tsaro na yin abin da ke gabansu ne kamar domin su kare dukkanin wasu abubuwan da ka iya zuwa kuma ka iya dawowa dangane da wannan ziyara ta shugaban kasa Muhammadu Buhari to ubangiji dai Allah subhanahu wata'ala ya samu da alkhairi ya kuma tabbatar mana da wannan abubuwa wanda shugaban kasa Muhammadu Buhari ya kawo jihar Kano Masu sauraron mu a nan ne muka mu ƙarshen wannan rahoto wanda muke dauke da shi a halin yanzu. Amma kafin nan, dan Allah muna neman alfarmako da ku taimaka ku danna mana subscribing game ga danna alamar ƙararrawar sanarwa. ma hakan ne zai ci gaba da ku dama samun sabon rahotannin mu a kodayaushe da zarar mun ɗaura su. ila yau kuma ku danna mana lakin domin ma da hakan ne zai ci gaba da mu ƙwarin gwiwa wajen shiga lungu da sakota da kuma nemo rahotanni da ɗumɗumin su masu mu ya ƙarshe me za ku iya cewa dangane da wannan ziyara ta shugaban ƙasa Muhammadu Buhari a jihar Kano.